yi manzala sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da ke faruwa ka zo ka yi amfani da talent ɗinka ka yi waka, ka ba iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kariya to Allah tabaraka wa ta'ala ya saka maka da mafificin alkhairi lallai dukkan musulmi mumini wajibi ne ya zama yana kishi ga annabi wajibi ne ya zama yana kishi ga duk abin da ya shafi annabi Muhammadu tun daga kan sahabbansa alubaitinsa iyayensa to nazir sarkin waka ka yi bajinta sosai ka zo ka gabatar da ainihin waƙarka ta ba iyayen annabi kariya Allah tabaraka wa ta'ala ya saka maka da alkhairi wanda iyayen annabin nan sunansu ko kuma ramzi nuni gare su ya tabbata a cikin alqur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa anzir ashiratakal aqrabin ya rasulullah kayi gargadi ga makusantanka na kuskusa da danginka na kurkusa kuma babu wani makusanci na manzon Allah da ya wuce iyayen shi saboda haka lallai da zai sarki waka Allah ya saka maka da alkhairi wannan bajinta da kai da wannan waka da ka zo kai na ba iyayen manzo Allah sallallahu kariya sai dai akwai wani wuri wanda muke so mu dan ja hankalinka mu kuma gyara maka dan kuskure da kai gami da wata kalma da kai amfani da ita na larabci wacce ba a yi amfani da ita wa kowa sai Allah wannan kalmar kuma insha Allah za mu sanya wa mutane za su ji kai ma za ka ji muna fata kuma za ka za ka gyara an fahimta ko sannan da yawa jahilai makiya Allah makiya manzala sallallahu alaihi wasallam sun ji sai da abul a Sani. ya zo ya yi magana akan cewa mawaka in dai ko masoya annabi ne muna jira maka kun fito kamar yadda na zai sarkin waka ya fito ya zo ya bada kariya ga janibin annabi aka samu waɗansu jahilai daga cikinsu suna cewa wai ai hujja ta ƙare ne ana neman taimakon mawaka a zamanin manzon Allah akwai mawaka har annabi ya nemi taimakon mawaka akwai Abdullahi ibn Rawaha mawakin manzon Allah ne shi idan an ma manzon Allah wakan zambo alhaja'u shi annabi ke cewa a mai masa da martani an fahimta ko da irin su Hassanu bin Sabit suna mayar da martani misali kafirai su ma annabi waka na cin mutunci nan da nan Hassanu zai mai da kafirai martani mawaƙan manzala ne sun yabi manzala sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi wanda ga sunan hadisai da dama sun yi magana akan haka dan yi waka mu je bari su samu ku magana sai Abdul Fatih Asani ku ji sai mu zo mu sanya Alhaji Nasir malamai bane akwai mutanen da suna da muryoyi iri-iri zaka ga wani malami ne zai yi magana da aya da hadisi ya isar da sako kuma ya shiga kunnuwan mutane wani kuma zaka samu shi a hikimar da Allah ya bashi ta hanyar basira ta hanyar waka yake yi kamar wani dan da muka gani na Naziru sarkin waka ya fito yayi yabo na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bi iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran mawaka kuma wajibi ne akan ku fito mun ga rarara ka fito kai wakan mai zo gani wallahi muna maka nasiha bayan kayi waka mai zogale to ka fito ga iyayen annabi makiya annabi suna kafirta su hmm. tunda ka yadda ana sauraron muryanka yi mana waka dan kare martaban iyayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna sauraron kararara ka yi mana waka don kare martaban iyayen annabi ina su ado gwanja ina su hamisu bireka ake cewa da sauransu duka ku fito ku yi mana waƙoƙi a kan iyayen annabi tunda mutane suna sauraron ku wanda zai tafi kunnen mutane don kare martaban iyayen manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ya saka wa annabi da alkhairi uzurar rasul to alhamdulillahi sai da abul fatih asadi ya zo ya yi wannan bayani ya faɗakar da su ya gaya musu alkhairi wallahi ya kuma waƙan nan ba ku da masoyi masoyi na zahiri da baɗini wanda yake son ku dan Allah irin kamar sai da abul fatih asadi wanda ya ce ka zo ka yaba manzon Allah ka zo ka yaba iyayen annabi ka ga babu alkhairin da yafi wannan an fahimta ko babu alkhairin da yafi wannan to alhamdulillahi mun nima ina kira ga dukkan wani mawaƙi mai yabo ya fito ya ba iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya domin ita wannan duniyar Allah ya yi ta ne dan annabi Muhammadu duk da an samu wani Dr. Jaki ya fito yana cewa wai duba ba ba dan annabi bane Allah ya yi duniya wanda ba shi da aya ba shi da hadisi inda dakta Jaki ya isa ya kawo aya wacce ta ce ba dan annabi aka yi duniya ba aya da yake kawowa mahallin ta daban abin da ake faɗa ko mahallin ta daban aya da yake kawowa Dr. Jaki wai ma kalqatul jinna wal insa illa liya'buduni ai bauta ne bauta ne aka halicce mutum da aljandan su amma akwai wani abu da ake dubawa dan shi sai Allah ya halitta ko dan shi sai Allah ya ma halitta rahama ko alkiyama da za a yi ai dan annabi Muhammad za mu samu rahama halayen mu ba su isa mugayen ɗabi'un mu ba za mu kubuce a wurin Allah baran alkiyama sai Allah dai ya daga mana kafa dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama amma wa ma karkatul jinna wal insa illa liyabudun mahallin ta daban kuma an an yi duniya dan manzon Allah shi mahallin shi daban akwai hadisi wanda ainihin Imam al-Baihaqi ya fitar a cikin Dalailin Nubuwa wannan hadisin wanda za ga sun rawana hadisin ko kuma sun ce hadisi ne maudu'i Ibn Taymiyyah ne kawai da almajiransa idan ka duba cikin Dalailin Nubuwa zaka ga hadisin nan da Imam al-Baihaqi ya rawaito daga ainihin Umar dan an samo shi ruwaya shi daga Umar dan Kaddaf wanda ya zo da ruwaya mabambantan ruwaya amma wannan hadisi na lamaktaraba adamul kadi'ata tawassala bi rasulillah lokacin da annabi Adamu ya ci yar itatuwar bishiya ya yi tawassali da manzan Allah Allah ta baraka wa ta'ala ya gafarta masa har a cikin hadisin za mu ji inda Allah yake cewa lola Muhammadu ma kalakatuka ya Adamu ba don Muhammadu ba da ban halicce ka ba wa ma kalakatul anbiya walmar mursalin annaba da manzanni ma gabaki daya da ban halicce su ba kaga ashe annabawan da duniyan da abin da ke cikin duniya an yi ne dan annabi Muhammadu in ba dan manzon Allah ba da duniyar mata ta riga ta lalace wa kuntum ala shafahu faratin minan nari fa anqadhakum minha duniya Allah yayi ta ne dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi alahiran ma dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah yi duk da hadisin irin su ibnu taimiya da almajiran ibnu taimiya su ne kawai suka ce hadisin maudu'i ne amma shi imam al-baihaqi a cikin dalailin nubuwa cewa yayi hadisin da ibi ne saboda a cikin isnadin akwai abdurrahman bin zaidin bin aslam wanda shine aka yake da kasirul galada me ma'anar kasirul galada yana da yawan wasa in an ji hadisi da ifi ba wai ana nufin maganar manzo Allah ce ba da ibiyar a'a a cikin rijalan da suka rawaito hadisin kila ko wani mutum mai yawan wasa ko wanda ba shi da karfin hadda ko kuma mayaudari to aka gano a cikin rijalan hadisi a ce hadisi da ibi amma ba maganar manzon Allah ce da ibiya wahabiyawa duk hadisin da ke nuna martaban annabi sai ce wannan hadisin maudu'i ne musamman almajiran ibnu taymiya yanzu imamul albayhaqi ya ce hadisin nan da ibi ne shi kuma ibnu taymiya da almajiransa irin su bin bas irin su albani Albani ya kawo shi a cikin silsilatu a hadisin da iba shi ma ce hadisi ne maudu'i saboda me hadisin na nuna martaban Annabi Muhammad wallahi wahabiyawa makiya manzon Allah ne ku saboda haka sai yi eh, abul Fatih Allah ya saka maka da alkhairi sauran mawaka ko kuma ku fito ku nuna ƙaunar ku da manzo Allah ku bada kariya yanzu zan sanya wannan waka ta Nazir sarkin waka kuma Nazir sarkin waka zan yi maka gyara in an zo bangaren Hausa ka tsaya a nan fagen ka ne ka kware amma in kai waka ka sa larabci ka nemi malamai su duba maka kai kuskure sosai kai istighfari kai istighfari Nazir sarki kai kuskure sosai wannan larabci ne in kai ka barwa malaman larabci kamar ni mawaki ne na larabci mawaki ne yadda kake mawaki haka nake mawaki amma ni waƙoƙi na ina sai cikin harshen larabci to saboda haka in kai waka da larabci kai kuskure tunda fil ɗina ne zan iya ganewa kamar yadda kai ma yanzu in an yi waka da Hausa fil ɗinka ne zaka iya ganewa to saboda haka a cikin wakan nan akwai babban laifi babban magana ka faɗa wanda zan karanta zan sa in sanya maka kaji kuma kai istighfari kuma in kai waka zaka sa larabci nazir sarkin waka lalle ka rinka neman malaman larabci larabci ba gurin wasa bane ba wurin wasa bane a neman malaman larabci su rinka dubawa kamar

Musan matsayin iyayen annabi a faɗar su kuma misali da bi. Buri na na haɗin ganka, na zauna ka ni gakar su. Allah la ya illallah Muhammad ya nazirin sarkin waka inda ce ah, ya shafi Allah inna lillahi wa ya mai ceton Allah annabi Muhammadu shi zai ceta Allah wannan kuskure ne larabci ne wannan ba Hausa ba ya shafi Allah a'a babu wannan wai kace annabi shine mai ceton Allah sai dai wannan ba a amfani sai dai kace ya shafi annasi ya mai cecen mutane wannan fil ɗinmu ne larabci in kai waka na larabci Najir sarkin waka ka tambaye ka kamun ka buga ta ka nemi malaman larabci su duba maka amma nan ka ce wai annabi shi ne mai cecen Allah ya shafi Allah ya mai cecen Allah domin mudabi ne wannan ya ya unnada ne an gane ko shafi'u ismun ne wanda aka mai nasaba da ainihin ya wa huwa mudabun Allahu mudafun ilaihi abin da yake nufi shine ya mai ceton Allah ya shafi Allah ya shafi Allahi misali ya rasulallahi ya rasulallahi ya aminallahi to sai ka ce ya shafi Allahi ma'ana ya mai ceton Allah to saboda haka wannan kuskure ne ba wani mai ceton Allah Allah shine mai ceto sai kuma shi kuma annabi Muhammadu shine mai ceton mutane da cewa kai ya shafi annasi to yayi daidai ya shafi annasi addamiri ya udi ilan nabi damirin ya yana koma wurin manzon Allah manzon Allah shine mai ceton mutane amma ya shafi Allah wannan kuskure ne ba karami ba kuma na san an yi shi da abu rashin sani da kai ma da dukkan sauran mawaka da suke amfani da irin wannan kalmar sai wai ya shafi Allah ko ya shafi ulla duk da ya shafi ulla kace ba zai yi ma a larabci kace ya shafi ulla ba sai dai ya shafi in ma haka ne sai kace ya shafi a ya shafi a barakace ce ya shafi uba saboda shigan ya duk inda ya ta shigo ismin da ke bimbinta a baya tana mai nasaba ne misali ya rasulallahi ya habiballahi ya kalilallahi ya aminallahi ya safiyallahi bai zama ya rasulullahi ya kalilullahi ya habibullahi ba zai taɓa yiwa saboda ya'un da ta shigo wannan ya harfi ne wanda take ainihin nasabtan ismin da ke binta a baya saboda haka muna kira ga zargin waka Allah ya saka maka da alkhairi wannan kariya da ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ji daɗi mun gode amma duk sanda ka zo yin kasida in dai akwai larabci a ciki kamin ka yi ka nemi ainihin ma'abota ilimin larabci su duba maka saboda kar ka sake waka hakan nan sakaka a samu matsala ko kuma tunda kana kokari ka koma makaranta ka sa ilmul arudi wal qawabi akwai littafi guda da aka yi shi dan waka akwai fanni guda a addini ilmul arudi wal qafiya wanda zaka san kafiyoyi wanda zaka san ilimin a tsare wanda zaka san yadda zaka auna wakar a tsare wanda in ka je makaranta insha Allahu rabbi tunda kana da kwakwalwa zaka iya fahimta zaka iya ganewa saboda haka muna kira ga sauran mawaka Allah ya ba su iko su ma yadda Nazir sarkin waka ya fito ya zo ya ba iyayen annabi kariya ku ma ku fito da jikinku da lafiyarku da muryarku ko ba iyayen annabi kariya in baka baran alkiyama duk sai kun yi da dama duk sai kun yi da dama ko ya kun iya neman kuɗi a duniya ya kuma wa Kano da Najeriya da Kaduna kun iya neman kuɗi da wakar ku amma a tafi iyayen annabi ku yi shiru wallahi ran alkiyama sai kun yi dama. saboda haka muna kira ga dukkanin mawaka ga dukkan wani ma ko da ma ba ba mawakan Hausa ba mawaƙan nanaye da kuke dan neman kuɗi to ga yadda ya kamata ku yi waƙa ko ba iyayen annabi kariya irin su Abdullahi bin Rawaha mawakan annabi ne wanda suna ba annabi kariya kuma suna yaban annabi ka duba cikin Bukhari mafina rasulullahi ya tulu kitabahu idza shaqqa aruhu min al-fajr sadu a ranar huda ba'dal amafa qulubuna bihi muqinatun annama qala ya yabitu yujafi jan yujafi jambu an firashi jambahu an firashi idza istaqalat bil mushriki wannan waka ce ta Abdullahi bin Rawaha yake ma Annabi Muhammadu akwai Hassan bin Sabit mawaƙin Annabi a zamanin Annabi yana cewa a aqumu wal ilai ilayka fardun wa talqul fardu ba huwa yastahilu ayyukum mallahu akalun wafamu ya ra hadar jamala wala yaqumu wannan waka ne na sahabbin manzon Allah Hassan bin Sabit akwai waka na na Aisha matar Annabi Muhammadu ta kalla manzon Allah saboda kyawun manzon Allah ta ce a Hassan min kalam tara aini wa ajmala min kalam talidun nisa'u kulikta mubarra'an min kulli aibin wa ka annaka kulikta kama sha'u duk da wasu sun ce waƙan Hassanu ne amma mai adabu duniya wa din ya ce waƙan na na Aisha ne saboda haka waƙa ka yabi annabi Muhammad yana nan burjub a cikin littafan addini amma abin da zai ku mamaki da takaici da bakin ciki wahabiyawa sun hana yaban annabi amma wai yau dakta jaki abun banza so so so banza a banza banza a banza yau gashi nan muna kallo a social media ana tawage da dakta jaki kuma bai fito ya ce waƙan da ake mai haramun ba ne, amma Dr. Jaki amma annabi waƙa ya ce haramun ne sun ce yaban annabi haramun ne amma Dr. Jaki su su su banza a banza wofi a wofi wanda da shi wallahi gara kashi Dr. Jaki a duniya wallahi gara kashi kashi ya bar Dr. Jaki a duniya amfani amma wayo shi ake mawaka kuma kaji shiru amma annabi Muhammadu kar a yabe shi kada a yabe shi batun ita kanta wakan annabi ya yabe ta yace inna fi inna fi shi'ri lallai a cikin waka akwai ainihin hikima a zazzawi wannan magana baka take ba a waƙe da ta jaki amma ba za a waƙe manzo Allah ba muna gari ga sunan waka burjib suna ta yawa social media ana waƙe da ta jaki amma annabi sun ce kar a waki annabi saboda annabi bai kai ba a wurin su wabiyawa wallahi ba kwa san annabi makiya annabi ne ku ji tsoron Allah yanzu kaman wannan bakin mugun ba wahabi duk jaki ya fito ya ce iyayen annabi na wuta iyayen annabi na wuta iyayen annabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una iyayen annabi amina sunan kirista ne ko sunan musulmi ne sunan kafare ne ko sunan musulmi ne abdullahi sunan kafare ne ko sunan musulmi ne kamun annabi ba taɓa samun wani mutum kamun baban annabi ba taɓa samun wani mutum mai suna abdullahi ba kamun babban annabi ba taɓa samun wata mace mai suna aminatu ba saboda sunan Allah ya tanadan ma ainihin annabi kuma sunan da ya buso shi ne kace mai abdullahi annabi ba sunan da ya buso shi kace mai abdullahi bawan Allah sunan da annabi musu yin Muhammadu Abdullahi gairu mushabbahi bihi basharun man rama zalika sabbihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ba shi da wanda ya kama da shi wanda ya ce annabi Muhammad mutum kaman kowa ka ce wawa ne dolo ne suzu ne gawo ne makarho ne kiki ne jaki ne banza a banza ne wanda ya ce annabi Muhammad mutum ne kaman kowa annabi Muhammad mutum ne amma laisa ka laisa laisa ka mislina annabi ba kamar me yake ba annabi ya fi ka annabi ya fi babanka annabi ya fi mamanka annabi ya fi kakanka annabi ya fi ubanka annabi ya fi uban ban ban ban ban ban ban ka muhammadin rasulullah shike da muqamin laulaka shike da muqamin shi ke da mukamin laulaka shi ne ya ga Allah ra'a rabbahu bi ainin wa suratin wa kulli wa hada wara wara'i ibn abbas ya hu! ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu lokacin da musa yake cewa rabbi arni anzuru ilayka baran dan ganka Allah ya ce lan tarani ba ka iya gani na musa walakin anzur ila jabal kalla dutse in istaqarra makanahu in ya tabbata inda yake fa sofa tarani zaka gani walam ma tajalla rabbu lil jabali yayin da hasken Allah ya bayyana kan dutse ja'alahu dakkan dutsen nan ya dagargaje wa karra musa sai shiga annabi Musa ya faɗi sumamme annabi Musa nema yake shi kuma annabi Muhammad Allah neman shi yake annabi Musa ya lokacin da zai ma Fir'auna wa'azi yace rabbi shrah hali sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli Allah ka yassare min halcina Allah ka bude min na shi ku annabi Muhammad an bashi har ma ana lallashi shi ana alamun na sharrah laka sadraka ya rasulullah lokacin da annabi Ibrahim ke nema ran alkiyama Allah kar ya wulakanta shi Allah kar ya tozar da shi yana rabbi la tuzini yawma yub'asuna yawma la yanfa umarin wala banuna illa man atallaha bi kalbin salim shi kuma annabi Muhammad ranan Allah ya gaya masa yake yana lallashin sa yana yau malaiku zillahu nabi'a wallazina amanu ma'aha ran alkiyama Allah ba zai taba tabar da annabi ba kuma wanda suke tare da annabi Muhammad mu nan, wanda annabi ya mana shaida da cewa shaddun nasi li hubban qaumin yakununa ba'di yawaddu ahaduhum annahu faqada ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani annabi ya ce mutanen da suka fi so na ba sahabbaina da suka gabata bane a'a waɗansu mutane ne za su zo a bayana yawaddu ahadu ahaduhum ɗayansu yana bori annahu faqada ahlahu ko zai rasa iyalansa wa malahu ya rasa dukiyarsa wa annahu ra'ani dan ya gani wallahi zai yi ga munan muhammadin rasulullah ran mu fansa gare ka ya annabin Allah ran mu fansa gare ki ya aminatu ran mu fansa gare ka ya abdullahi ran mu fansa gare ka ya aba dalibin ran mu fansa gare ku ya ku albaiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jumlatan gabaki daya duk mutumin da ya taba ku wallahi ba za mu shiru ba taba ku taba Allah ne faɗan mummunan magana a gare ku faɗan mummunan magana ga Allah ne ne faɗan daddaɗan magana a gare ku faɗan daddaɗan magana ga Allah ne domin kakanku albaiti shi shine ainihin rahamar Allah ga baki ɗaya. wa ma naka ila rahmatan lil alamin din da kaga wata rahama wala daga cikin rahamar manzo Allah aka dosano aka ba aka dosana muku duk inda kaga ba kakanku haske ne shine hasken Allah duk inda kaga wani haske daga hasken manzon Allah har hasken wata da hasken rana kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin annabi Muhammad haske ne ba dan annabi Muhammad ba da rana ba ta haske ba ba dan annabi Muhammad ba wallahi wallahi da wata ba ba ta haske ba kai hatta hasken da ke cikin aljanna wa min wa min nurihi nurul buduri tafarra'a daga hasken manzon Allah ne hasken wata hasken da ke cikin aljanna wallahi hasken Muhammadin Rasulullahi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda ka yan uwa Allah ya datar da mu alaji Nazira sarkin waka Allah ya sa wannan sako zai isan maka kai kuma sayyidi abul Abul Fatai Assani Allah ya saka maka da alkhairi wannan badakarwa da kai ma mawaka in sun ji ka fita har a wurin Allah in ba zuba kuma ran alkiyama rasi nadama domin duk wanda aka taba iyayen Annabi Muhammad ya shiru yau dukkan mun duk wanda aka taba uban shi wallahi sai ya fito ya ba uban shi kariya to Annabi Muhammadu iyayensa ko sun fi uban kowa iyayen annabi sun fi na uban kowa sun fi uban kowa a duniya wallahi iyayen annabi muhammadu sun fi uban kowa duk wanda kuma aka taba iyayen annabi ya shiru wallahi munafiki ne munafiki kuma innal na fid darkil asfali minan nari wutar shi ma ta fita kafiri zafi yana ƙasa kafiri na saman shi innal na inna la jami'ul na wal na fi jahannama jami'a Allah zai da kafirai da munafikai a cikin wutar jahannama gabaki daya baraka yan uwa ba za mu tsoita ba anan za mu dakata muna fata wannan sako ya yi ma duk wanda muke da buƙatar isar ma shi kuma da zai sarkin waka Allah ya sa ya ji ya gyara in kai wakan da larabci ka rinka son malaman larabci su rinka duba maka saboda kar a yi kwaba a cikin lamarin wasu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu